a hankali zan sa komai ya dawo daidai amma don allah da annabi zai mace rufa min asiri ki taimake ni ba ni da kowa sai ki idan wani rizancin nan wallahi ina cikin tashin hankali don allah kar ki gaya mu kowa kin zai na shi nan ke a hankali ka jira thank you shago ka san shago sun ce da iya hawa kuwa a ina ka ta mutum wanda ya da ka haɗa da ita da zan muka je muka ne sa da tun lokacin da san ta mana dai ka canja kenan a ta ya yi wanda abuka shekara nawa da yi ba na kasan nan da dawo yanzu kuma ka kai da wurin budurwa ka fara cewa na san da wato da ce maka na san da ba eh to eh kuna ta labari kawai ni dai abinda na fahimta dai suna son faranta maka rai saboda tana jin cewar ka kawo kanin taurinta su kai sa waye da sauransu kai dai tana kokarin ta baka cin hanci ne kuma kokarin faranta maka yawa na ka zai ne haka ne ma na sani na san halin mata haka ne ma to shi ne abin da ya mata kuma me sa ka tambaye ni a yadda kuke magana da sai na kamar kun saba ko kun daɗe tare kun yi saurin saba a kajin hira ne mun taɓa hira da taka hira guda nan shi ya yi kuɗin na wala wannan chat ɗin naka shi baya ƙarewa ne But like I ain't collecting no money, threatening me not with you. Nothing is happening. go. instagram eh hankali da wannan fitilan zamanin <laughs> ba iman ne da su ba za su kai karɓar to yayi tun da ka ji kai aure ni ba sai rayuwa kai ba ka yi za ka gane da za ka yi

hajiya ba na son ki ringa sa damuwa a ranki ki kwantar da hankalinki yaro zai da insha Allah to malam taya za a yi hankali ya kwanta yau kusan kwana biyu kenan malam babu labari babu wani labari babu canji ai dole hankali ya tashi har yanzu babu labarin sahaja to ina labari yake kaga yanzu ma da zan taho sai da na bibbiya duk inda ya dace in shi shiga in duba shi na shiga na duba shi babu labari to kaga ai hankali ba zai kwanta ba malam hajiya wannan damuwar da ke sa za ta zanyo wata cutar ta ka'aba ki kwantar da hankali ki daina sa damuwa in Allah da Allah zai da shi hajiya yoni ai malam a tunani na nace ko a shafan nan ya kamata kawai a sauke mana saboda malam shi kadai ne zai sa hankali na ya kwanta a shafa a shafa hajiya kika ce eh na fi so dai a sauke a shafan nan ya dawo ko a rayansa ko a macensa ni na fi son haka aikin da nake hajiya ban karasa shi ba ki haƙuri nan da kwara biki da dawo na na karasa in Allah ya yarda muna sadi, in muka aka gama aikin nan Allah zai bayyana shi idan bai dawo ba sai a shafa malam har kwana biyu fa kace ni hajja in Allah da shi hakuri da kwana biyu ke dawo ina nan ina aikin badina ne ba in Allah ya yarda Allah ya samu dace to shi kake da mu hajja in Allah da muna nan muna addu'a Allah zai dare shi da ikon Allah hajja insha Allah kake da mu hajja ki daina sa damu a ran hajja in Allah ya yarda Allah zai dare shi Kike malam. To, sakala biya Madalla. al'amari Allah ya zama gatan mu tashin hankali ya yawa a fuskan ki da za a gane shi hakika kina cikin tashin hankali bana buƙatar bayanin ki don fuskan ki ta bayyana mu haka tabbas Najila ina cikin tashin hankali wanda ba zan iya misalta shi ba to garin ya hakan ya faru ni ma ban sani ba amma na danganta hakan da kaddara kuma duba ko ina ba gan shi ba to ba inda ban duba ba har ma na gaji to kake gaji umma insha Allah ni ma zan taya ki neman shi za a gan shi Allah ya yarda ba za a gan shi ba da za a gan shi da tuni an gan shi yau fa kwana biyu kenan kan ki fi daren ran ganin shi umma ki ɗauka wannan jarabawa ce daga Allah insha Allah za a gan shi zan je gidan jaridu da gidan rediyo in bada cigiyarsa insha Allah za a gan shi zan taya ki neman shi duniya ta lalace mutanen cikinta sun yi watsi da ayoyin alkur'ani mai girma sun karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun biya wa son zuciyarsu ba komai umma ki dai yi haƙuri insha Allah za a gan shi bari in je in ga abin da zan iya yi to shi kenan na gode Thank you. Yaro, baka gane min yaro na dan dolo ba? bata yi yau kwanansa uku kenan ban gan shi ba. To aiko na haɗu da shi ta nan hanyar yana tafiya. Wani hanyar kenan? Ta nan wajajen kofar nasara nan, na wannan gada flyover nan eh. yana ta tafiya yana ta sauri. Dan Allah ka raka ni yaro. Na, babana ne ya aike ni. nan Yanzu ba za ka raka ni ba yaro? La ilaha illallah. kake ta jira kwana wallahi na zo gurin wata ne yaya shine ta mun kwatance na tsana na ina jiran ta kare su to amma in banda abin ka wata sai ta zo ta tsaya akan titi ba za ka je gidansa ba ka je ganta a'a ai dama za ta za ta ƙara sunan din ne sai mu sa gidan nasu shi yasa na tsaya a nan din ba wai a nan din za mu haɗu ba gaba ɗaya to yanzu tafiya ta kenan ko in jira ka a'a to ka jira nan din ta ƙaro sai ka sauke mu ba laifi 'yan matan zamani da samarin zamani <laughs> ko samarin ingila na ce ah, ya shi ta wa tana kira eh hello hello na ce maka gani nan fa gani nan zuwa ka ga tsaya tsaya ka yi haƙuri don allah wallahi yanzu aka kira ni aka ce ana nima na a gida abban mu ya dawo to subhanallah yanzu ba za mu haɗu din a nan ba kenan kan ce ka yi haƙuri za mu haɗu malam to shi kenan na gode Kada mu za mu haɗu ka ga mutuya lafiya wallahi babanci ne ya kira ta wai ta je gida yana neman ta to shine yau ba za su samu damar karasowa ba wai sai dai wani lokaci Allah ne ya kama ku kawai muna binci za ku shi yasa ya kuka tona <laughs> eh, shi yasa ya ka tafi tafi da mu ma mu tafi mu eh mu tafi kawai yaya nake yi tun da ka tafi na jin sau ɗaya fa ka zo Najeriya. Wallahi ai ba na son expression ɗin kaina sannan kuma in expression ɗin ku ita zuwa in ci cewa turo mu ticket waye da sauransu. To gaskiya ne tikiti ma ya ishe. Ba sai na ta stressing ɗin kaina yana stressing ɗin ku ba. Eh, to wannan ma hikima ce Da dabara ce kai amma ka san yadda abubuwa suke. Eh. Amma na maka murna. Yanzu ka gama ba wani abu da zai mai yanzu kawai zan shiga zan shiga kawo a wayar NYSC kenan. to ba a wai ka shiga kan ba abin da ma kashe ma za ka yi ƙoƙarin ka zo ka dama da kan sai ka samu aikin da za ka dama da abin da ma kashe ni dan kasuwa nake son in zama a oke to kana faɗa mana cewar kenan ka je kai karatu a bagas <laughs> kuɗi za ku fito mun da su masu yawa ku bani ya aka yi har yanzu ban ga kin cika bace ba me ya faru me yasa ne ki lafiya ba komai ba komai to ni suke na kin canza ta din cin abincin ki ko a'a ce ma haka bane ba kawai ne ba na jin yawa yanzu sai zuwa anjin yanzu a ƙoshe nake dam alabratik in ji larabawa dama hajja ina dan suna dan rage ciki dan ah. zama fit slim to fashion ato ato wani din nan da na zama rumbuɗaɗa daga dama zan saita jikina sauki ku yara ganana da ku yan karen nan ku ringa bari kuna yan kibar ina to shi sa a yi mazari kin ga kawai zo mu zama ɗaya da ke amma yanzu ba mu zama ba ki tafi da ba kai kin gan shi kin gan shi sai za a yi zambara to oh ba haka ba sai an zo an ce mom odota a eh na Allah to ai kai sun fa za a gane na shafa guda na ta sai ya mi yalla amma ai ke muka biyo a wala yalla ina wannan take ko kun kuma yin hautsinin ne ban sani eh, eh, na sai baki daina abin da kike yi ki da yar uwaki to tana ɗaki <laughs> sai kin zo da kakanki ma na zama ke a'a para qualquer coisa. Cada coisa é que eu não sai ba ni ban gane wannan al'amarin ba kin daina suna ne in kin daina suna to sai ki tafi gida ni ma sai in tafi sai ba chatting kai za ka tsoron mai affecting ɗin kai taɓa ma ido ina rage brightness na to ka ajiye brightness ɗin zan yi magana ina jin kaya lafiya da sai bace take neman ta canja kamar ya hmm. ba yadda muke da ita da take ba ba sani ba cewar ta daina suna ne a'a wani ta samu ya hure mata kunne ni dai ban sani ba amma dai abin nata not like before amma to yaya idan ta canza ra'ayinta akan ka ai na ganin ta kwana gidan sauki um, saboda um, na san da cewa ita sai dace ba kai kai dace ba sai ta ta kama gaban ta kai kuma ka samu wata yaran matsalar kai ka turai din nan ba karamin bala'i bane sai ya maida muku hankalinku ya zama wani abu gaba daya eh an yadda shi bature bai da damuwa amma akwai sabo ai ai eh. daga lokacin da na fara son yarin nan na sa ta na zuwa yanzu kuma kana ganin how long it will take me ta fitar min daga cikin rayuwata a second just a second a american ko a london ko a ina ne kawai ka cire abu a ranka ya daina damun ka ya daina damun ka me yasa zaka bari abu ya ci gaba da damun ka sai zo haifar maka da matsala fi sabilillah kuma eh, in fact yaran nan fa ba dace kai da ba kai kai mata alfarma kake santa ya kake tunanin ba ba fa labari na zo na baka ba shawara na zo na faɗa maka ka bani because ba na da wani wanda zan discussion abin da ya dame ni sai kai to ai shine nake faɗa maka gaskiya da gaskiya kuma I'm right yanzu dan Allah ya kake tunanin pre-wedding pictures din su pre-wedding pictures din ku za su kasance black and white haba da Allah abinda ake samu matching kala ka samu mace da kai da ita da an gan kusa a ce wannan kamar uwa ɗaya uwa ɗaya shine wani abin da na tambaye ka amma ka ji ka samu wata baka ga ƴan adamawan mu farare masu kyau ta mutu ta samu yanzu kuka ka je ka samu wata baka ga fararen mu ƴan adamawa eh ƴan uwa da gasu nan farare man of duty ka je ka samu ka zo ka fada wata baka Eh, nevertheless tunda dai ka dai takura ka ka damu ni abin da nake ganin shawarar da zan iya baka ka je ka samu wani dan uwanta idan kana da contact ɗinsa ka gaya masa abubuwan da suke faruwa tsakanin ku tunda ina ganin maganar ku ta ɗayan karfi in ya so so suggesting din way out daga baya kwai sorting out kuma menene wani uncle ɗinta da muke gaisa da shi ba ina jin same shi menene ke faruwa better ka same shi kafin dare ya maka ni ma yana ta tunani da pre-wedding pictures ɗinku za su kasance black and white pre-wedding pictures ɗinku ba Allah ya suna serious wallahi ina regretin tafiya ka turai din nan duk ka je ka koyo da biyu ba amma cidi ba ka ganin zai da ake pre-wedding pictures ka ga ango da amarya kamar uwa ɗaya uba ɗaya kai ka je ka samu wata baka wai ita za ka aura ka zo ka sha ruwan kano Ahmad, ku da hankalinka. Mu a nan gidan mace mun bayar, mun bayar ba wani abin da zai hana. Sai dai in kai ce baka baka yi baka bukata. Ba kuma ka. Amma dai a tambaye ta in akwai wani abu da nake mata wanda ba ta so sai in yi. Idan kuma ta canja ra'ayinta ne zuciyarta ta motsa, gwanda in sani kaga sai na san matsayina in san me zan fuskanta. Ba ba za mu tafi hanci in Allah ya yarda. Karka damu. Ka je kawai. wani aure ka zana sai ba insha Allah sai an yi shi kada an kada ka je kawai na gode Allah Nusaiba! Nusaiba! wallahi ƙarfi ki baki sama ba al'ada gidan nan bane ki canja wannan wannan ba mutunci bane ba al'ada nan gidan bane yanzu na yaran Ahmad ya kira na abai kin gane ku ita mata waje muka haɗa shi a bakin kofar gida yake gaya min cewa yarinyar ta canja masa gabaki daya duk abin da yake gaya mata ba ta sai ta kawo da kai kuma ma ta ba ta dagawa ya zai magana kin mai da magana mutane baki isa ba wallahi kare kike yi ai na ki samu wannan wannan wannan ra'ayin naki na banza mara mara amfani ina raba ki da ziga ziga kawaye kina dauka ziga kawaye da zaki mun da mutanen banza to wallahi kare kike baki sa ba na ga miki kare kike baki sa ba ni zaka wani shi mun anan gidan shi mutunci gidan wani anan gidan to nan gidan bai gaji haka ba wallahi bai gaji haka ba kuma na gaya miki ko kinki ko kin so daura aure sai an daura maka aure da ke da Ahmad ko ba kya so kare kike baki sa ba ba mu ce mun mutanen banza ba ai na shi koyi wannan ra'ayi ai na shi koyi wannan ra'ayi banza ra'ayin wofi kawaye na sha ga miki rabu da kawaye zuga kawaye to ko kin ko kin so sai daura a wurin ga miki da Ahmad me yake da miki mutanen banza kike so ki mai da mu eh ta canza masa gaba ba sai ka zama mutuniyar banza ba wallahi <laughs> ki mutu kuma ke ya mutu wannan auren ko kin so ko kin sai an yi shi dole ne sai an yi shi ko kin so ko kin sai an yi shi ga amma dai haka eh arshin kunya ne wannan eh ba na san shi wannan ba wai wa kike ta ka kike san sa mun zaki ga wannan magana banza ka ban sani ba ba san me ba ba ke saba nan gidan ba ke saba ni zan fita zan koma kawai mhm. na ga miki da ke <laughs> kuma wallahi ni da ke ne a cikin gidan nan kin kin zauna Kano na kalle Allah ya kine mu menene nake ina miki magana kin san ba kya san shi me yasa zaki turo mana shi eh kananan mutane kike so ki mai da mutane eh kin san hannun dangin baban ki fa cin mutuncin su fa yana da yawa in kika kuma kunno min wuta suka zo su ci mu mutunci sai kin ji ba daɗi billahi lillahi wallahi tallahi idan kika wasa idan na ringa faɗa ki a cikin gidan nan ko wallahi sai kin ji ba daɗi wallahi kuma ne wani cin mutunci tsakanin da Allah ita zuciya fa tana son abin da take son sani kuma ni ya zan yi ba na son shi kuma ba ka san shi uban waye saki da ki kawo mana shi Ita shi kike so da ban gane kaina ba ne ba to ni yanzu da na gane na san cewa eh ni ba na san sa wanda nake so da wanda haka ni ku banda dauko wanda nake so sai ba na san shi dole ne ki da duka ki kukan na gaske wallahi yanzu ki hade kukan da ki mun bai wana ki mun shiru ban wani zaki wa kuka yanzu eh ba na ba ruwa na na ce miki na a da yamin zafi ba na son shi wallahi ba na son shi umma ba ka son shi kin faɗa mu amma ni ba ruwa na na ce miki ba ruwa na ba dole ne ba dole ka kike son shi farko ban sai ina son shi tana nan za ta kawo soyayya wallahi ba za ta hmm? dawo Allah ba za ta dawo umma ba na son sai ki ga wa dankin babanki <laughs> ki ga musu ni ba na son ni so kike mi faɗa da su kenan su zo su ƙara cimin mutunci a ce ina ta ɗaure miki gindin kiki oh. oh, Wai Allah, wani wace irin yarinya ce? Ke? Wallahi umma ba na san shi. Hmm. ce a yi da sai ba yadda muke chatin da what yeah the one you've been chatting with Lucy wacce yake satin ita a Instagram um, na san na kai mamaki matukar amma wallahi <laughs> I can't control it to a dai magana gaskiya ni wallahi tun da na zo duniya ni buri na guda ɗaya tak na a wani ɗan jarida kuma ni ban san wannan burin na wata na da karfi ba sai ranar da na fara ganin ka da haka a wajen Allah dan da baka taimaka min na cika wannan burin ta mai kar ka watsa maka sa'i um anya sai ba kina da hankali kuwa anya kan ki dai kuwa ki san me kike furta kuwa o kina nufin mu fara soyayya da ke in yaudare yayana, daga baya mu fara gaba da shi shi na ƙarshen mu ya zo na zumunci kenan to awal idan ba ka yi gaba da yayanka ba to ai za ka sa rasa rayuwata ba laifi na ne awal wallahi na yadda zan yi na gagara koyi san ka cikin zuciyarka shi yasa na fito na ce bara in gaya maka ka taimake ni dan Allah da Allah ba wallahi tallahi ina son ka ba da wasa ke maka to ni kuma ba na son ki sai dai ki shiga duk irin halin da kike tunanin za ki shiga wannan ba ta dame ni ba ba abin da ya dame ni kuma next abin da zan da miki shine ki tashi ki bar wannan tebur din dawa saboda ni na zauna a nan kafin mutanen da suke gurin nan su fahimci cewa ana hayaniya ki tashi wallahi zan gurza miki rashin mutuncin da bai taɓa tunanin adam zai miki ba awal wallahi tallahi ba laifi na bane ba ina son ka ina gwana da sun da kike mu me da ne da sun da kike mu ni ina son ki ne awal ka taimake ni ke ko Allah zamanin jahiliya ba irin wannan abu ne ba tashi kin kake ba wannan gurin wallahi zan miki rashin mutunci kin ganin bai da jama'a cewa ku kake bari su yi nisan nan da yake faruwa ki tashi ki fita daga kan tebur ɗina ko kuma ni in tashi awal I'm in love with you awal wallahi ina son wallahi tallahi idan baka saurare ni ka sa ka bari na cimma buri na ba wallahi tallahi zan kashe kai na kuma in sa in ce kai ka kashe me ya ci ki mutu mana idan kika mutu sai me me ya shafe ni ke jini na ce da zan damu mun kin mutu saboda na san ki shekaran jiya da Allah ki fadi ki mutu anan ku mutu kwarai ma na rantsi da Allah kan ce kai ka kashe ni ki ce kuma zan dora maka ne ki rubuta a goshin ki cewa ni za ka yi da ka sani sani awai

yaya za ki haɗa yaya da ƙane sannan kuma ta hanyar munafinci ki ce za ki ci nasara Zinu ba ne bi na ba ne wannan ina san shi ne ba ne bi na ba ne ba sun ya san yi maki taimake na na ita ka rabu da ni ba sana yi ba amma je je duk abin da ya zai wa ni ba ruwa na zainab ki taimake ni ina san shi na ya taimake ni zainab miki taimake ni ba sun ya san yi ba zai

mara mutunci wacce bata san mutuncin mutane ba ni kake zagi zan maka hauka ba kawai ka gode ma Allah wallahi ina son ka hauka ni za ki nuna hauka o za ki yi min hauka a yanzu to ni na rade a cikinta. wallahi na rade a cikin hauka kuma idan na tashi miki hauka ba a iyakan ki zai kare ba duk danginku sai na muku hauka kuma sai kin gane cewar ni ba kan wallahi ne ba wallahi zan nuna miki cewar ni namiji ne sha sha sha mahaukaciya wacce ta san abin da take yi ba ko a garin dabbobi za a yi abin da kike kokari yi ne stupid useless an gaya miki kije ki duk abin da zaki mahaukaciya kawai ina son gaya maka wata magana tana da muhimmancin gaske dan Allah dan annabi ka rabu da ba. ka rabu da ita har abada munafika ce mahainciya ce bata san darajar kowa ba kuma bata san bukatar kowa ba sai bukatar kanta dan Allah ka rabu da ita wannan wace irin magana ce ka zo ita haka kawai ka zo ka fara magana babu wani kwakwaran dalili da zai sa ya dada abin da ke faɗa mu ba haka bane mana wallahi da sai ba za ta iya kisa za ta iya kashe mutum ni gaskiya babu wani bayani da zan iya maka yanzu kawai ni wannan abin da nake so kai ma kauri cewa za ka iya rabu za ka rabu da sai ba a yanzu yanzu nan ka banna a cikin duhu ka faɗa min magana ka ka buɗe min ai ka faɗa min menene ke faruwa Salo Ahmad ina wani? Lafiya kalau sai yanzu ke gada muke ke amsa Kaga duk ba wannan ba. Awal yana kusa da kai? Awal kenan. Eh. Ina so in magana ne. Ga Abu To kin ga shi ma gashi ya shigo. Ta da shi. Wai kai ake nan. Ni kuma ce ne? Hello? Hello, kaga. Ka tsaya ka saurare ni ko kuma wallahi in faɗa wa Ahmad duk abin da ke faruwa. In ya so ni in fasa kwan ba ruwa na. Look, na ji zan yi. Ki magana da yaya. Zan karɓi nan baki a wurinsa. Hello? ce kin fasa auren Ahmed wai kan kanin sa awwal kika koma wani irin abu ne wannan God yanzu hakke kina da God din da zaki shigo gidanmu ki zo kina mun faɗa kina mun masifa ni na ta abu arziki ne har ina kula ki to na fasa kuma ni awwal nake so wani abin za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kici abin da nake ji haka ne haka ne haba kawata sai ka ce mara hankali ba ni da shi ba kya gudun duniya za ta zage ki duniya eh to ni ina ruwana da duniya abin da nake so sai in boye in cuci kaina shi na gani nace ina so kuma shi zan an Allah da me naki kin ga dama idan munafurci ne isa kika baro ku kika zo mu maza ki fita waje out nace munafuka baki ji da kyau ba saboda na zo ku ni kike kira munafuka saboda na zo gidanku yayi insha Allah ba za ki ƙara ganin na aiki alhamdulillah kar ki ƙara zuwa ba na bukata ni na taba zuwa gidanku na miki munafurci in ban da yi ki zo min gida figa figa ke ba wani abun arziki zaki gaya ba ni ba hadan da awal ɗin nan zaki ba ba zan ma zaki ki sulhunta mu in samu in sanya rai ni da shi mu gana ba shi ya ki zo kina kai ki ƙara zuwa gidan nan zaki ga hauka zan miki were wallahi ni sai ba za ta kora don na zo gidan ba ta shawara daɗin akwai ita duniya za ta zaka ba ni ba don Allah ya ce wallahi kin ga komai a kullum ba ta shawara amma ba su da wani abokin gaba don Allah ya ce bari yanzu nan zan shiga da yaro wallahi sai ya kone fushe kowa ya so don Allah ya yawo don Allah ya yawo Thank you. yi awon na kawai me ka yi a wando yanzu kai fitsari a wando amma ka fito kake gaya min kai fitsari a wando mace ka gudu nake ta yi ba kai yanzu kuma kan nan ya zubo ma shi kenan ba yanzu da girman ka dai dan Allah da girman ka kai fitsari a wando kai ba za ka daina yin abin da kake yi na wando bayan kayi abu ne maka faɗa kana mun magana abinci ko to wuce ka tafi ka je ka tuɓe kayan tukunna sai ka wanke jikinka tukunna ka je ka ɗauki abincin an me asalin cutar da ke damun sai kullaye? Haka aka haife shi ko kuma sai da ya girma ne kamar Ba haka haife shi ba shi na haife shi. Daga baya ne ya kamu da wannan cutar. To garin ya? Mutanen Kullaye wasu wani shuri suka je suka haɗa shi da abokansa. su su biyar suka je suka haɗa shurin nan amma a cikin su shi kaɗai ya rage sauran duk sun mutu to amma in an gwada magani ba a dace ba ƙurai da gaske an yi magani kuma an samu sauki domin da ba haka yake ba ai da dalalar da yawo ma yake yi kuma yana tafiya yana jan kafa kun ga ku an yi magani yanzu an samu sauki kuma amma kina ganin idan aka gwada maganin ko kuma aka bashi kulawa mai kyau zai dawo daidai inda yake insha Allah kamar haka nake gani to muje mu je mana da za iya yanzu ki tashi ki shirya sai mu tafi mu je mu gwada magana to ba wani abu nake ba muna iya tafiya okay mu dai babu abin da za mu ce miki na jila sai dai mu ce miki mun gode Allah ya sasa da alheri sakamakon abin da kika yi mana ba za mu taɓa mantawa da ke ba Allah ya saka da alheri kin ga gamuwa da kuka yi yayi rana gashi na hakkin sama mai lafiya saboda haka bani da kalmar da zan ce miki sai dai in ce miki na gode Allah ya saka da alheri kai ka gode wa najila saboda abin da ta yi mana bamu da abin da za mu saka mata da shi sai dai mu ce mata mun gode Allah saka da alheri Ni bari mu shiga ciki. Ka wani zauna a bakin hanya. Najila, ba ni da wata magana da zan iya gaya miki in ce miki na gode. Iya godiya kawai zan iya yi saboda ita ce ta zama ruwan dare a bakin al'umma wacce kowaye mutum in dai aka ce mai nagode ya san me ake nufi banda ita ba ni da ina jin akwai abin da zan iya biyan ki da shi sai nake ganin ba komai zan nema a gurin kan samu ba a a a haba ai wanda ya bada rago to ya fi karfin kashe hanta fata koda kai hatso kan ma ai to ai ganin nake ban taka rawar gani a rayuwarka da za ka yi tsayin daka akai na haka ne kike gani a ke ce ne kike ganin haka amma dai in ma Michael Johnson ake so na gani to ina jin kin taka shi ba rawa ba Saifullah hmm? zaka aure nan aure ina naka kuma dawo mana Wani da gaske kike to kaga wasa ido na ni dan Allah dawo ka zo a ba zan iya zuwa wallahi <laughs> na zan ki kina bani haushi kina bani takaici amma sai tausayi kike bani saboda ko a cikin marasa hankali ke shaƙiƙiyar ya ce ta ina irin wannan al'amarin zai ke faruwa ta ina sai kike girma da dan uwana to dama zuwa nan yi miki kashedi wallahi idan kika sake kula ni duk abin da ya same kike kika sawa kanki Kin ji abin da na gaya miki ko? Wallahi zan miki rashin mutunci. Wallahi da sai ba. <laughs> damun kai ne damun kai ne kake tsayar yana cikin hankali kuma ka bi amana dan uwanka ne ni wallahi daidai da sakan ɗaya ban taɓa ji ina son ta cikin raina ba ita ce take na ce mu take mu waya take damu na inda ta gani dama na zo ne yanzu in mata kashe duk idan ta sake kula ni to duk abin da ya faru da ita ta sa kuma ka zama shaida kan daga idanun wannan magana gaskiya kake faɗa gaskiya kake faɗa cikin raina wallahi me zan miki ke baki da hankali k'i ji abin da ya faɗa ne da kansa na eh. shiga uku me ka ba awali zan baki ba me kai abin da ke da kai zai ka abin da ke ke saka shi mana wani ni abin da nake so tun daga ka abin da nake so ba ni kashi shi idan ta ƙara kira na a waya ko kuma ta sake kula da duk matakin da dauka ita sai awal awal ah. ka dan na fara mata ki ta fata da Allah ta fata mana kiti ta fata da

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene ina tambayar ka me haka ya zaka zo ka dada daga mu hankali yaya Allah ya mu da sai mu da suwa sai fita mutu sai fita da su yaya zan faɗa muku duk abubuwan da suka faru okay na za ka je yaya barin je barin je in gani ido na gane mata barin je ya na Allah na da zai barin je yaya kai hakuri kawai ka bari ka zauna bari ka dan samu natsuwa ko da kaɗan ne in yi so sai ka je daga baya